الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saboda wani uzuri insha Allah za amsa tambayoyi ne maimakon darasin littafin mukhtasar na sahihul bukhari za mu karanta tambayoyin da suke hannu kuma mu ba da dama waɗanda za su tambaya da baki insha Allah su yi ina gani malam idan akwai tambaya ka zo ka fara karanta akwai na ga daga daga abin nan din at na rayuwa Gracias, hermano. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum malam ya ce ni ina aiki ne a makabarta sa'annan ni mai kiwon dabbobi ne kuma akwai ciyawa a makabartan ya ce malam idan na yanki ciyawar makabartar na kai wa dabbobi na akwai laifi ciyawa duk ciyawa ne sawa'un ta makabarta ne ko ta gida ko ta gona ko ta fili so da ka idan kayan ki ciyawa makabarta ka kawai dabbobin ka suka ci babu komai kuma ka taimaka ma ka share mana makabarta da haka bayan ka za ka ba ya kamata ce tumbukewa za ka dinga yi domin wurin ya zama yana da tsafta in ko ba ta tumbuku ba ka to ka tsaftace makabarta sannan dabbobin ka kuma sun samu abinci ya ce malam shin yaya wanda yake bin limami sallah sallar magariba? limamin sai ya kuskure sallami a raka'a ta biyu raka'a biyu shi kuma sai ya tashi ya cika sallarsa daga baya limamin din ma ya gyara tashi da kanshi amma shi bai bi limamin ba wajen gyarawa ya ce malam mai laifinsa laifinsa shine bai farkar da liman ba a sai ce subhanallahi kaliman sai gane cewa daga raka'a biyu ya sallame sun tashi ya cika ta musu gaba daya amma bai kamata ya shiru shi ya ci gaba da gyara sallansa ba sai liman daga baya gane gyara sallansa amma dai dukkanin su sallansa ta yi shi wanda ya ci ya gyara sallarsa ta yi amma sai ya sujada ba'adi liman ma in ya sa sallansa dai sujadan ba'adi ba'adi ta kama shi saboda limamin sa yayi kari ya sallame a inda ba a sallamewa sannan liman ɗin shi ma zai yi wannan su sujadan ba'adi amma yanke alaƙan sallansa da ya da ta liman ya karisa wannan ba zai bata masa sallah ba saboda akwai wani matashi da yi sallah da ma'az bin jabal a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'az bin jabal ya tsawaita sallah sai ya yanke alakan sallar da ta ma'az bin jabal sai ya yi ya karisa sallar sa kawai saboda yana sauri sai suka ce munafuki ne sai sun kai karansa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je shi ma ya je ma'az bin jabal ya bayani ga abin da ya yanke sa ya karisa shi kadai manzala sun ake masa me yasa kai haka yace mu'az ya kasance yana zuwa wurin ka bai sallan isha jam'i mu ta jiransa mu ta jiransa mun zo kuma sai dinga karanta mana dogayen surori sai ya ce masa to ya ce sai manza ya ɓata rai na cewa ma'azin jawar a turi ta kuna fatanin ya mu'az na so ka zama mai fitina mai fitinar da mutane don wannan zai hana wani ma ya je jam'i to ya kamata in za ka yi tsalla ka karanta sura kaza da kaza wa shamsi wa su wa Buha da wallahi ya gasha wallahi idza ya gusha ya tambaye shi kuma matashin yace kai me kake yace shi fatiha kawai yake yi amma nuku-nuku da shi liman yake yi da mu'azu shi bai san wata mai ake faɗa ba bayan fatiha iya fatiha yake roƙi don na nemi tsari daga wuta manzo sun ayi dariya ce to amma din ma dun nuku-nukun namu roƙon aljanna ne da neman tsari daga wuta da muhallin shahidai ba a ce sallansa ba ta yi ba ga sallansa ta yi kuma yanke alakanta da kaliman ya karisa sallan sannan kuma wannan shi ke nuna karanta fatiha abin nan sura bayan fatiha ba wajibi ba ne na maza suna bai ce ai ba ka da sallah ba kuma ba a karanta sura don shi bai iya ta ba su wannan shi ke nuna karanta sura sunna ne ba wajibi ba ne na Alo ne ce ina son ƙarin bayani akan wannan baiti yace kad khussa bir ru'yati wal mi'raji بالروح والجسم وبالتناجي yace domin na ji wasu na kafa hujja da a malikiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi mi'raji ya ga Allahu subhanahu wa ta'ala sai wannan magana da ka kawo farko dai cewa a malikiya bai kamata ka kawo domin malikiya suna magana akan furu'a ne dukkan masu mazhabobi suna magana akan abin da ya shafi fiqh ne ba akan abin da ya shafi aƙida ba aƙidan ahlus suna dutse ne sai za a iya samun saɓani a wasu wurare da ka cewa da kai a malikiya kuskure ne sai ka ce wasu malamai sun ci na farko ke na na biyu wannan baitin ba da alaƙa da abun nan ah, matsalan da ka kawo na cewa manzala ta suna ya ga Allah da aka isa da ga Allah abin da bai ta yake cewa qad kusa bin ru'uya قرقص بالرؤيا وبالمئراء قرقص بالرؤيا عفوا هتكنا ده علاقة دين قرقص بالرؤيا وبالمئراج وبالروح والجسم وبالتناجي قرقص بالرؤيا أنك من تشد بنين الله وبالمئراج ده كما مئراج بالروح ده رنسا والجسم ده جكنسا وبالتناجي ده كما قانا فالتوى an abin nan ya an keɓance shi da ganin manzon Allah sassama idan ana nufin a wurin mi'iraji a wurin mi'irajin to bai ga manzon Allah a bai ga ubangiji subhanahu wataala ba shi manzon Allah sassama domin mun sha wannan bayani cewa an tambayi manzon Allah sassama kai ne zo a sahihi muslim har ra'aita rabbak shin ka ga ubangijinka sai na'am a sai ce nurun an na arahu wannan hasken ya za'i na ganshi wani hadisi yake ra'aitu nur naga haske dai To kaga ba Allah ya gani ba haske gani kuma wata a wani hadisin a sahih muslim ya ce kun nur hijabin da yake hana ga Allah haske ne to kaga hijabin ya gani ba haske ne ya ba Allah subhanahu wataala ya gani ba so zancen da yafi inganci manzo Allah sa suma bai ga Allah ma ta Aisha radiyallahu anha ta yi inkari wannan magana da aka tambaye ta ta ce laqad qaffa sha'ri min ma qulta har kan jikina ma ya tashi da kafana manzo Allah sama bai ga Allah ba duk wanda ya ce manzo Allah sama ya ga Allah a nan duniya ta kuma gaskanta shi abdullahi bin abbas shine aka ruwaito cewa ya ce manzala ta sama ya ga Allah amma shi ma bi fuadi yake ne ya ga Allah a zuciyarsa ne ba ya ga Allah da sa ba so su suka ce da sa yake so cewa Allah ta manzala ya ga Allah a a miraji tabbas akwai wanda suka faɗa amma ba za ka ce mazhaban malikiya ba kuskure ne to sunan kuma zance mafi inganci bai ga Allah ba kamar yadda shi da kansa ya faɗa cewa bai gani ba ka a lahira ne ake iya ganin Allah amma a nan duniya ba za a gan shi ba shi yasa annabi Musa ma da ya roka ubangiji ta'ala bai ba shi daman ya ga ubangiji ta'ala ma na'am ya ce malam menene ingancin hadisin da ake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin ku sune waɗanda suka fi ku yawan mataye ya ce to malam kenan idan mutum yana da mata hudu ya fi wanda yake da mata biyu ko da wancan mai mata biyun ya fi shi yawan ibada da tsoron Allah? Eh, to ya fi shi a bangaren iyali mm, eh, abin na khairukum aksaruhum nikah mafi alkhairin ku wannan abdullahi bin abu ne fada mafi fitin ku ne fi ku yawan iyalai fi ku yawan mata so kaga a babin zamantakewa na aure wanda yake da mata hudu ya fi mai uku mai uku ya fi mai biyu mai biyu kuma ya fi mai ɗaya shi yasa da yake daraja ne abun shi su sama aka halatta masa ya auri mata tara ma ya haɗa su a lokaci guda so wannan babin dai na zamantakewa na aure idan mutum ya fi ka iyali ya fi ka, to in ka dawo bangaren ibada kuma wannan wata wani babin ne daban shi kuma wanda ya fi ka yawan kiyamul laili kaga ya fi ka in kai kana raka'a hudu shi yana goma ya fi ka. sallan farilla wanda ya fi ka samun jam'i ya fi ka wannan kuma wani babin ne daban nan da babin kyauta da sadaka kuma wanda ya fi ka anan ma shi ma ya fi ka malam mace ne ta kaba ce yana ciwo za ta iya sanya kwalli don maganin ciwon ido in ya zama lalura za ta iya sa duk wani abin da ya shafi magani tana iya sawa har da kullum manzo ya hana wata mata ta sa kullum amma abun laluran ba ta kai dole ta sa bane shi yasa yake ta haƙura kawai ba sai ta sa ba amma in abun ya zama lalura za ta sa amma in ciwon sama sama ne ta yi haƙuri ta nemi magani ta nemi magani irin na kemis ta saka sai in wani ciwo ne wanda ake ganin lalura ya zama dole sai an sa kwalli to shikenan sai ta sa amma in akwai abun da zai tsaya a matsayin kwallin to ba za ta sa kwallin ba sai ta sa wancan magani ya malam ni nake yin salatul ibrahimiyya kamar haka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد alamin innaka حميد مجيد yace shi malam wannan yayi daidai ko kuma dai akwai na kasu ina ga wannan eh, ibrahimi da wannan mai ishmawi ya kawo ne ya kawo shi kuma shi ma daidai ne domin siga ta eh, ibrahimi ta kai kala biyar saboda haka wannan wanda ta zaga fil na Inna hamidum majid ita ma ta inganta na'am ce malam dan Allah wane ne alqadi Abubakar Arrama Hurmuzi da shi da alqadi Iyad yaya da kani ne to baran ba yaya da kani bane kuma shi alqadi Iyad shi ma babban malami ne Rama Hurmuzi shi ma babban malami ne amma dukkaninsu ba wanda zan baka cikakken abun nan tarihinsu musamman rama hurmuzi din tarka zai iya shahararre ne ya fi shahara shine mai ashifa fi hukukul mustafa kuma ɗaya ne daga cikin malamin wato ainihin malikiya so alƙadi in kaji an cewa mutum alƙadi daga cikin manya-manyan malamai ya taɓa yin alƙalanci ne shi sa ake sa masa wannan da na alƙadi kuma alƙadi ibn al-arabi da sauransu na'am ya ce malam yayana ne ya rasu shekaru biyu da suka wuce ya bar yara biyu ƙanana ɗan wata uku da ɗan shekara hudu ya ce turun shi suna ajiye mun rasa yadda za mu yi da su malam ya za mu yi ba ku tambaya ba da ku ci gaba da ajiye suturu ai kayan magada ne da haka idan mutum ya rasu ya bar sutura kayan na magada ne ko ba shi wani tunda ba da ajiya ne aka bashi su ku nemi mai kaya tunda na magada ne ku ba magada sun ga dama su raba sun ga dama su abin nan eh, su bayar kyauta ko sadaka wannan duk abin da suka ga dama da su yi da shi amma kuskure ne a ci gaba da ajiye kayan mamaci nan malam yace malam <clears throat> yace malam idan gemu mutum yana yana masa kuraje shin ya halatta ya aske ha ba kurajen ba za a yi maganin su ba sai an aske gemu ka je asibiti ka ga likita wa ga maka gemu yana hana yana hana magani ya shiga wurin kuraje wani irin gemu ne wannan to sai ka je wajen likita ya baka maganin da zaka dinga shafawa ko kuma wanda zaka dinga sha insha Allah zaka warke amma wanda ba zai zama sababi na aske gemun ka ba kuma yanzu idan gemun mutum yana kuraje sai aske ai ya aske kurajen ma kenan kaga wannan ka karawa kanka wahala ne so ka je wajen likita yace shin malam gaskiya ne maganan da mutane suke cewa duk wanda ya ce shi ne shi to ba shi ba ne wato ya yabi kansa kenan malam aya ne ko hadisi ko kuma magana ne kawai ba aya ba ne ba hadisi ba ne amma ba magana ne kawai ba eh, don galibi haka ne yau da gobe ne aka gane ta gauta yana koɗa kansa yana koɗa kansa to galibi bai je ko ina wani shi yasa larawa suka cewa man kana man ana falaysa huwa da wanda ya ce ni ni ne wani to za ka samu kuma ba ba shi din ba ne saboda haka galibi in ka ga mutum yana yabon kansa ko yana son a sani to za ka ga bai kai matsayin da yake kai kansa ba kaga wanda ya kai wannan matsayin mutane za su kai shi matsayin su za su gane su kai shi wannan matsayi din kuma ba kai ne da kanka za ka dinga ko da kanka kana nuna ka iya kaza so idan mutum yana ce maka shi ai ni mai kuɗi ne ni kaza kaza to za ka samu ba su bai kai kuɗi na. ko ni mai ilimi ne ai ni malami ne ni kana ai ba wannan ba al'adar masu kuɗi ne ko malamai ba za ka samu akwai matsala ko dai ba nasa bane kuɗin in ma akwai su a hannunsa ko kuma barazana kawai yake babu ma kuɗin a hannunsa kwata-kwata ya ce malam shin mutum zai iya auren yaron babbansa wato wanda suka hada uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinsa babbansa mace ce mai tambayan kenan to dan babba ai wannan abu ne da ya shahara za ta yi auren dan babbanta kuma dan babbanta zai iya aurenta wato ƴaƴan babbanu kenan na duk malamai sun yi tafi kan wannan ba a jayi kansa ya yace malam in janaba ta kama ni sai wani uzuri na rashin raba taɓa ruwan sanyi ko kuma rashin yin wanka ya wato ya same ni shin zan iya yin taimama na yi sallan asuba da rana kuma sai na samu ruwa eh, na yi wankan janaba da shi to da kamata ya faɗi uzuri ne sai mu ga uzurin ya kai ya yi taimaman ko kuma bai kai ba kaga tunda ba lalura yake ba uzuri ne kila yana tsoron sanyi ne ka tsoron sanyi ko ba zai halatta maka kai taimaman to da ka abin da ya kamata shi ne kai da wanka a haka ne a dama shi takrifi wani abu ne mai wahala za a saka shi ne ma'anan ka zama mukallaf galibi mai hankali so in kuma lalura ne na wani ciwo a jikinka likita ya ce ruwa ba zai taba ba to wannan ga sai kai ce mama ko kuma tabbas in ka zuba ruwa a kanka zaka cutu zazzabi zai rufe ka al'ada ka taba yi kaga haka a daidai irin wannan lokacin to kaga wannan sai a ce ka nemi ruwan dumi idan ruwan dumin ya gagara to kaga wannan sai kai ce mama in kaga lokaci zai wuce amma haka kawai irin dan makarkatan nan zaka yi to wannan ba zai halatta maka kai ce mama ba kuma ai na sha fada go cewa na farkon shi ne matsala sau da ka rufe idon ka za ka kai shahada kai ka fara wa jikinka gaba daya sau da gaba ko ina ma ka zuba ruwan ba za ka ji wani abu ko da ko iska na fifita ka sai ka sauke a wajibin da Allah ta Allah ya dora maka na'am ce shin malam niyan sallah da liman a zuciya ake furtawa ko kuma a sarari a zuciya ake kudurtawa ba furtawa ake zuciyanka ta kudurta kana koyi da liman ai ma'anar niyya a zuciyar nan ka san yanzu ga liman a gaban ka liman jam'i kake bi shi kenan ai koyi da liman kenan bin niyoyi haka ne ba a niyya da baki yace malam menene mafi karancin sallan dare da mafi yawan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi manzala ta sama dai raka'a goma sha ɗaya ne galibi yake amma lokacin yakan yi goma sha uku an wato yana tara ma yana yin raka'a tara so in kai wannan daidai ne amma da za ka ce me mafi karancin wannan aisha ta ce bai taɓa wuce raka a goma sha ɗaya ba ma za da rasu da sama fi ramadan wala fi a ala da ashirin raka za a ƙara sama da raka a goma sha ɗaya ko ramadan ko ba ramadan amma in ka tambaya ka ce me mafi karancin sallar nafila me mafi yawanta sai mu ce mafi karancin ta raka a biyu Na raka biyu ne za ka yi kai witirinka kuma za ka yi witirinka kai na fi da ka biyu mafi yawan ta kuma ba ta da geji ko raka nawa za ka yi za ka iya wuce sha ɗaya ma kai sha biyar sha bakwai ashirin da ɗaya duk gwargwado yadda ka samu witiri dai ya zama a ƙarshe ko raka ɗari in za ka iya yi ka ya halatta babu dalilin da ya hana kuma malamai duk sun ijima akan wannan in ka ƙara ɗin ƙarin samun lada za ka yi na'am ya malam tambaya ta wai idan mace ta gama al'ada ba su sadu da mijinta ba har tsawon sati biyu wai ciki ba zai shiga ba wai haka malamai suka faɗa? a malamai ba su faɗi wannan ba taɓa karanta ba amma ba mamaki ya zama haka ne zai iya wa zama haka ne jarrabawa takan iya sa a gane wannan amma fa ba tabbas ba ne galibi idan idan abin nan ka fahimci maganganun likitoci idan suna son su gane cikin mace watan sanawa kuma kwanan sanawa sai su tambaya wa shine ne karshen al'adanki shine ne kika yi tsarki kenan to sai su kaddara daga wannan ranar ne su ciki ya shiga saboda lokacin da mace ta haihu kai ta gama al'ada lokacin ma abin nan mahaifanta a buce yake ciki zai saurin saurin shiga in ya je tsakiya kuma zai rufu kafin ya je tsakiya to can kuma lokacin da al'adan ya kusa nan ma zai buɗu in an sadu ciki zai iya shiga da wuri wannan dai tajriba ne ta nuna yau da kullum ba wai a tabbas ba ne akwai kuma cikin ya shiga a tsakiyar wata ɗin ba wai farkon al'adanta ko kuma ta gama kafin al'adanta ko kuma in ta zaran ta gama al'ada ba na'am wannan kuma ke cewa assalamu alaikum malam yace shin malam mahdi in yazo zai yi aure ne ban sani ba ya ce malam menene hukuncin mutumin da ya aje kare a gidansa domin yin gadi to ya danganta don karen gadi kare ne da yake gadi a irin gidaje na ƙauye wanda suke jeji in a irin wannan wurin ne daidai ne ya halatta domin karen gadi halal ne yana daga kan guda uku wanda ka halatta na gadi da na kiwo da na farauta amma yin a cikin gari kake ba wa bukatan ka ɗaure kare a gidanka ka na maka gadi gadi mai zai maka kuma ka riga ka kulle gidanka ba ne gadin da zai maka so irin wannan karnuka din sune karnukan da shari'a ta hana mutum ya ajiye a gidansa manzara sun ce mani kana kalban illa kalba saidin kasa min ajare kulla yawmin qiratani duk wanda ya ajiye kare ba karen farauta ba ya je shi a gidansa to kullun kirati biyu ake yankewa na ladansa wato yanki biyu na lada kiratin kuma ka koma hadisin reka gawa kamar dutsen hudu saka kullum kuna ibada rai na cinye maka ladan ka kenan kuma mala'ikun rama ba za su shiga ba za su shiga gidan ba na'am kace malam ni ne nayi sallar nafila sai na bayyana karatu kuma sanda ake sirrantawa ne malam me matsayin nafila ta nafilan ka tayi kuma babu kaudi babu badi a kanka ta halatta inda ake bayyanawa a sirranta ko inda ake sirrantawa a bayyana nafilan rana an fi son a sirrance in ka bayyana ba laifi nafilan dare an fi son a bayyane idan ka sirranta babu laifi kuma ba kalli ba ba ita shi malam ana cirewa wake da gujiya zakka ita ji wani ya ce ba a cirewa haka ne wake dai ana cire masa zakka saboda ma yudda karwa tuni, ana ajiye shi kuma yana tsayawa a matsayin abinci saboda aka shi dole ka cire zakka amma gujiya zakka babu babu akan gujiya domin gujiya ba ba ma yudda karwa ba ne. wato abinda ake nufi da ma yudda karwa zakatu wanda ana iya daukan abinci yau da kullum shine ma yuktatu kuma yana iya karban ajiya gujiya ko da a ce tana iya karban ajiya amma a al'adance ba a abinci ita yau da kullum sai dai jifa jifa saboda haka babu zakka kanta ya ce malam ciyarwa da mutum zai yi na rashin yin azumin watan ramadana menene kimar yawan eh, abincin mutum daya sannan mutum zai iya ciyarwa wani in bai da halin ciyarwa kama a ce tsoho kenan wanda bai zai iya yin azumi ba saboda tsofa ko rashin lafiya da ba a tsammanin warkewa mudu ɗaya ne za a bayar a maimakon kowane azumi wannan karamin mudu da ake cin wasu mudun nabi shine za ka bayar a maimakon kowane azumi ɗaya idan mutum bai da hali wani zai iya taimaka masa ya cire ya ce malam ni ne nake fitar da zakka ko ya halatta kafin lokacin fiye da ita in yi aro in ba wa masu bukata eh, wato saboda tsananin bukata da suke ciki a lokacin ba ya halatta yi aro akan me kaga abin nan eh, idan za zaka bashi kyauta ka ba shi idan kuma bashi za ka bashi ka bashi idan ka biya shi zakka in ka bashi zakka in ya ga dama ya biya ka in bai ga dama kuma ya je bukatansa daga ba biya ka bashin ka idan ya halatta idan zakkan saura wata ɗaya rage ko wata biyu ka cire zakkan a lokacin misali kama a ce eh, wani abokinka ne zai aurar da ƴar ko dan ka ba da kuɗi amma a watan sha biyu za a yi auren kai kuma za ka cire zakkan ka a watan ɗaya ne to za ka iya lissafinta a watan sha biyu ɗin ka taimaka masa ya je ya aure ɗin amma yanzu ka ba shi ka ce wai na ba baka zaka to shi ka cire zakan da za ba bashi har ka cire ba ba zaka ka bashi ba don sai ka cire ne ka lissafi sannan take zama take zama zaka to da ka sai ka bashi bashi ko ka bashi kyauta na'am yace shin malam ya halatta musulmi ya saida man bleaching ko ko ko gashin attachment da mata suke karawa a kansu ba ya halatta sau da abili cin haramun ne sau da aka ka sayar kuma ka taimaka wajen ayi domin ta taƙayiru hakkilayi canza halittar Allah ne kuma yana daga cikin matan da aka la'anta al-mughayyirat li khalqillah masu canja halittar Allah sune masu bilici so in ka sayar ka taimaka wajen ayi bilicin din haka nan ƙarin gashi manzo sama ya tsinewa mai ƙarin gashi la'ana Allahu al-wasila wal mustawsila Allah ya tsinewa mai da ƙarin da wacce ake wa ƙarin gaba ɗaya to idan ka sayar ka taimaka a yi ƙarin gashin kenan duk abin da yake haramun ne amfani da shi to kuma haramun ne kafi da shi ya malam shin gaskiya ce cewa in mutum ya yi tsarkin bahaya dole sai ya sa sabulu ko omo ya wanke hannunsa ya in bai haka wai ko ya yi sallah allah ba zai karɓa ba don akwai sauran warin bahayan a hannunsa eh, in bai sa sabulu ko omo ba ba gaskiya ba ne ba inda aka wajabta ka sa sabulu ko omo ko wani abu ma ko ƙasa so da haka idan har an ce sai ka wanke hannunka kafin Allah zai karɓi sallan kin kai sarki to ya kamata duburan ta kama ka wanke da omo idan an ce zai hannunka sai ka wanke da omo da sabulu to duburan ka ma ka wanke ta da omo da sabulu domin can din ya fi kazanta inda ka wanke fiye da hannunka haka ba gaskiya ba ne kuma sannan me yasa za a yi tsarkin foge a je a yi sallah ina tsammani wanda ya tsarki da dutse wa ya ce dukkan najasan da ke duburansa ne sai ba duka bane ya ce amma an yafe sauran tunda ya tunda dutse ya fito tsaf ciki na an yafe sauran to sai za a yi kawo wanke ka yi tsarki hannun ka sai kana ganin sa kuma a ce dole sai ka sa omo ko sabu amma akwai rago wani wari wari ko ne Allah ya yafe shi kamar yadda ya yafe na duburan naka na'am eh, ci gaba yake cewa malam in ga ruwa sai mutum ya yi tsarkin dutse tsarkin hoge guda uku ya yi tsarki na bahaya ko bawali shin tsarkin ya yi ko dole kuma akwai ruwa sai ya sake wankewa eh, ba dole ba ne har yanzu mun amsa wannan tambayan ko Tsarkin foge ya halatta amma ana son ka yi shi wiki ko dai kai guda uku ko guda biyar ko bakwai ya zama na ƙarshe wanda ka fi da shi in bai da alaman najasa shi ke na tsarkin ka ko baka sa ruwa ba sauran abin da ya makale makale wanda dutse bai dauko ba an yafe maka shi wannan shine irin tsarkin da aka fi ma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wasu ma suke ganin kamar tsarkin ruwa tsarkin mata ne tsarkin mata ne kawai su maza da koge za su dinga ne amma ba haka bane inda za ka sa ruwa din shi yafi in kai ruwa da kin kace ruwa kawai ba koge shi yafi akan kai da koge kawai in kuma kai koge ka kara da ruwa to yafi akan kai kai da ruwa kadai saboda ubangiji ta layabi mutanen quba saboda suna cikin foge su sake yin na ruwa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahi yuhibbul mutahhirin akwai mazaje da suke son tsarki sai manzon Allah sai tambaye su wai me kuke ne har Allah ta alaye bi ku Qur'ani suka ce su ba su san komai ba sai dai idan sun yi tsarkin foge kuma suna ƙara ruwa su sake wankewa kaga ƙara ruwan ba wajibi bane mustahabbi na'am ya ce malam ina matsayin gaisuwan da musulmai suke yi saboda sabon shekara ta miladiya ba daidai bane kuskure ne wannan shafi kawa kai sabuwar shekara kai ta ce muharram ai ba ba ba ba ba ba da ta miladiya ba kuma ko da ta muharram din ma waye yace ai murnanta ina ka samu wannan ai koyon wanda ba musulmi bane idan muharram ta zo kai juyayi ya kamata kai don a cikin shekarun ka yanzu ka ka ci shekara ta shi da shekara biyar ta rage maka yanzu ka shekara saura maka shekara nan shekara hudu in biyu ne yanzu saura maka shekara ɗaya in kuma dama shekara ɗayan ta rage to yanzu ta ƙare za ka tafi lahira ne wani murna za ka yi so ba magana wani hafi christmas ko kuma hafi new year mm. ya ce malam ana iya nasiha gabatar da nasiha saboda sabon shekarar miladiya kamar yadda ake yi a hijiriya a yau mutum haɗe nasiya ka ji tsoron Allah ka gama shekara guda to wannan din ma to ta ya za a yi an gama ne kai ba gama ba in muharram ta zo nan ne an gama kai kuma ka ce an gama yaushe aka gama za ka dauko lissafin wai da ba musulmi ba kana matsayin ka na musulmi ka zo ka kuɗa inna iddata shuri inda Allahi isna ashar shasha. Allah ta lati wata goma sha biyu muke da shi kuma dukkanin su ga su a lissafe saboda al-muharram ita ce farkon wata wata na farko ba a zo mu har ne ba ka zo kana cewa mutane a yi murna yanzu an yi shekara guda a kan ne wace shekaran shekara ta riga an yi ta a can ba a muharram kuma wata muharram ɗin ba ta zagayo ba wannan kuma wanda ba musulmi ba ne ya ce malam shi ni ne ina karatun alkur'ani sai na zo wajen tilawa kuma ba na kallon alƙibla ya ce malam ya zan yi ai ba a kallon alƙibla wajen tilawa ba sallah ce kawai aka wajarta mata ka kalli alƙilla amma tilawanka musu addu'o'inka ba ce dole sai ka kalli alƙilla ba sai ka kalli alƙillan kuma abu ne mai kyau yace malam sannan na fila bayan magrib da isha'i karatun su a bayyane ake yi malam ko a boye to na amsa da su cewa duk na filfilin dare a bayyane ake yin saka aka fi so amma in ka boye ma aka yi laifi ba sallan ka tare kaga na fila bayan mangariba ko kafin mangariba da bayan isha ko kafin isha duk abu bayyane ake son ka yi su amma in ka ɓoye ma ya yi wannan an karanta ta yace amfani da mai don karawa gashin gemu kyalli da kyau ya halalta a wannan mun wuce shi ne kuma mun ce ya halatta din ba ado bane kyalli da kyau ai na da kyau gemun ka dinga kyalli yana kyau ba ado bane ce zaka ci a tsefe shi amma dai ka dinga shafa man gashin mata ka zama kamar mace don akwai abin nan man da in ana shafa shi za a ga gashin yana kwanciya ya zama wani iri to wannan kuma kwaikwayon waɗanda ba musulmi ba ne amma dai ya kyau ya yi kyalli wanda kake shafa fatan jikin kamai don ta yi kyau ta yi kyalli ba laifi don ka shafa wa gashin mai ya kyau ya kyalli wannan tsafta ne mm. ya ce mana ni yaron shago ne in aka sai kaya a wuri na da kuɗin da ake saya aka saya to sai mutum daga baya ya dawo aka rubuta masa wani rasid wato na ƙara kuɗi a kai kuma dai shi ya riga ya siya yadda ya kamata a rubuta masa kuɗin bashi receipt in ƙara kuɗi a kai shi ya ce malam hakan ya halalta wannan ba halalta domin wannan wannan ha'inci ne an wakilta shi ne dai sau ka sayar masa dubu ɗaya sai ka karwata dubu ɗaya da ɗari biyar ka ɗari biyar ɗin ha'inci ne in ta ka taimaka taimaka wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan kar ka taimako akan sabon Allah ko laifi za ka kace kai ba za ka rubuta masa receipt ka ƙara akan yadda aka sayar ba kuma sannan duk lokacin da aka samu rikici aka dawo kuma in ya ce ga yadda ka sayar masa ka mayar masa da kuɗinsa ka isa ne ka ce ba haka wani to wannan ba daidai wani ya ce malam menene hukuncin mutumin da ya fitar da zakar fidda kai wato mudun nabi sai bai wa iyayensa saboda rashin ƙarfinsu. ya bai wa kansa kenan yawa in in dai ka ba in ka ba iyayen ka to in ka ba kanka ma su iyayi kaga ba dama ka ba wa kanka shi yasa ba a ba iyaye zakka saboda haka zaman zakan da kai da hali ka je ka ba wasu miskinai iyayenka kai in baka da halin da zaka cire wa iyayenka shiki na an dauke maka kana da shi kuma ka cire su ma ka bada nasu amma ba halatta ka cire zakka ko na da kai ko zakkan kuɗi ko shanu ko amfanin gona a ce ka ba wa iyayenka in ka ba su ba ta yi ba domin kamar ka ba wa kanka ne wannan amsan ta fito kenan ta gaba yake cewa sai kuma ya fitar da ya fitar wa mahaifiyar tashi sai ba sai dawo da shi gidan shi ya ba kansa kenan ba wannan shi me kawai yake ai shi ma san ba daidai yake ba tambayan ganganci ne wannan kawai ka fitarwa da ka ga da kai kuma ka saki dawa gidanka ka ka ci ta me kai kenan ya ba ka fitarwa ya ce mara na ji wasu karatuttukanka a baya ka ce ya halatta shan kayan minerals na christmas amma ba za a ci abincinsu ba da namansu amma fa malam su a aniyansu har da kayan kwalban da suke baka duk niyyar hafi christmas ne hakan ba zai shiga cikin eh, wala ta'awanu alal ismi wal udwan ba ba zai shiga ba saboda magabata ba sa karɓan nama da abinci amma kuwa suna karɓan minaras. da wani ɗan abun marmari lemo da sauran ko da yake na ce minaras kuma a lokacin ba minaras ana dai suna karɓan abun marmari kamar lemo ayaba da sauransu su Ka ga watan da suka bambance shi akwai bambanci ne kuma kuma kunne bai rai girma ya wuce kai ba mu ce a bai halatta ba su sun halatta shi saboda haka wancan ɗin sai a tsaya kamun da ya shafi abinci da nama sauran abubuwa kuma idan suka baka za ka iya karɓa in ka ga dama ko da cincin ne suka baka ko da lemon kwalba ne ko da tuffa ne ko wani sweet ko biskit ko kuɗi ma suka baka ya halatta ka karɓa ko da sun ambace shi happy christmas wannan yake cewa ya ta rubuta tambayoyi ne tambayoyinsa akan janaba eh, akan janaba amma ana karanta su akasi ba yadda yake ba yace abin da yake cewa alramma tambaya akan taimama da na sha rubutawa amma kana karanta shi saɓanin yadda nake nufi ni abin da nake nufi kuma nake tambaya a kai shi ne mu ɗauka larura ne ya hana mutum ya yi wankan janaba kamar rashin ruwa sai ya yi taimama daga baya sai ya sami ruwa to zai yi wankan wancan janaban da ya yi eh, mata taimama ne ko dai wancan wankan eh, eh, wancan wankan ta wuce sai wata janaban kuma don wasu eh, don wasu littattafan fikihu ga ana rubuta cewa a tayammamu layar fa'ul watan taimama baya ɗauki hadasi to ina fahimci tambayan ka mutum ne bai da ruwa da na ba ta kama shi bai samu ruwa ba sosai sai ya ce mama yi sallah bai samu nan ba mun sha faɗa sai ka nema ka nema ba ka samu ba shi kenan sai kai sallah saboda lokaci zai shige daga baya mutum sai ya samu ruwa ɗin to shin anan zai sake wanka ne kuma in yi wanka zai sake sallah ko ba zai sake ba zai sake wankan ai zai yi wankan daga bayan ya samu ruwa kuma ba zai sake wannan sallan ba saboda haka in ka samu ruwa dole ka sake kai wanka sannan wacce sallan da kai da kuma ta yi illa ba ta yi ba ai ba amfanin a ce ka yi ta Ma'ana kuma a tsaye mu la hadas imama baya dauki hadasi shine idan ka samu ruwa dole ka kai wanka. ma'ana in kai taimama ba za a ce janabar ka ta tafi gaba ɗaya ba janabar ka tana nan amma da sauƙin taimaman an maka sauƙi za ka iya yin sallah an maka rungumi amma kana gama sallah janaban ka ta dawo shi yasa idan ka samu ruwa kuma dole ka yi ruwan wankan janaba din shine ma'anar taimama ba ta dauke hadasi amma kaga wankan janaba kuma yana dauke hadasi in ya kai wankan janaban shikenan ba za ka sake wani wankan ba sai in wata janaban ta kama ka na'am ya ce malam menene hukuncin da mutumin da yake ganin makaho ya bai sha ya fada rami saboda mutum saboda shi wannan makaho mafadaci ne sosai duk yadda ka yi da shi taurin kai ne da shi kawai sai ka bai shi ka ce bari shi ma ya fada a rami zai gane to yana da saurin kai ba aika kyale shi ba eh. amma dai a babul babin ta'awun alal birri wa taqwa babin Kenya, da kuma mafadaci ne ya kamata a ce masa magana sai ka ce masa rami gabanka idan ya da kansa ya ce ba ruwan sai je fada shi kenan in kuma fadansa dama a gefe yake ba akan rami ba to kaga ai ba ta shafi ramin ma kila wani abu ne daban in ka gaya masa ba zai daba ko zai maka faɗa amma in ka ce rami gaban ka kan ko lambatu zai saurara to ba sai ka gaya masa amma ka bar shi ya faɗa ko shakka babu wannan mugunta ne kuma bai dace ba sai ko sallah mutum yake in ya ga a makaho zai faɗa wani rami ko lambatu to ya yanke sallan ya je ya ce masa ya ta masa akwai lambatu a gabansa ko ya rike hannunsa kau da shi daga wannan rami din daga ba zai sake wata sallan ta da laifi ba malam wai sallar rati ta ta azhar idan ta wuce misali kana tashi ka samu ana sallah idan ka ida za ka rama wannan ta kafin sallar ne kafin ka yi ta bayan sallar ba a rama rawati wato idan na fitilin kawai sun wuce ka ai dama amfanin su shine ka zo da wuri in ka zo aka kira sallah ka yi su kafin a tada sallah to kai baka zo ba da aka tada sallah ke na wannan falalan ta wuce ka za ka rama su ba sai dai ka yi na da ake kuma bayan sallah din amma na kafin sallan ba za ka rama su ba gobe sai ka zo da wuri domin kada falalan ta wuce ka wanda suke da tambayoyi a baki to suna iya kamar suna kafin mu sake wa mai tambaya bismillah yi magana su sujadan tilawa ko baka kalli alƙibla ba za ka iya yi na'am za ka iya yi sai ba sallah ba ne da sujudu shukur irin wani abun farin ciki ya same ka ka faɗi kai sujjada da sujjadan tilawa duk ko ina ka kalla za ka iya yi kuma ko kana da alwala ko ba ka da alwala za ka iya yi dan ba sallah bane ne. na'am kuma sala eh ita yaro su ya bar yaran suna kanana suturun nasa wa zai gada su za su gada mana sai a sayar a ajiye musu kuɗin yana sai da tsohon tufafi ko yawa in kuma ba su sayu ba ana ganin za su lalace sai a yi musu sadaka da shi yara Allah ya ba su ladan na'am da kuma sanin hmm. ya yi rakatun fajiri a gida da ya zo masallaci sai samu liman bai zo ba zai iya yin tahiyatul masjid ko ba zai iya ba zai iya yi saboda hanin da aka yi na cewa in alfijir ya to ba wata sallah sai sallan rakatul fajiri wani hanin bai da karfin da zai hana a ta tahiyatul masjid don bukatansa dai shine in dai ba irin masallacin ka zo ba kana masallaci to kai tahiyatul masjid ai kai raka'atul sadiri kawai shikenan ba tare da ba sai kai tahiyatul masjid ba in lokacin ka zo ma sai kai tahiyatul masjid sai ka zauna so ba ba matsala don ka sake wa innan ayoyi tahiyatul masjid ban kai raka'atul fajr na'am cewa kuma salam to to yi tambayan kawai Mm. Mm. ƙare zamanin ba yanzu na amsa ta ina hankalin kai kenan yanzu na amsa tambayan cewa ya ce kananan yara ne ga can ya faɗa na ce a ci gaba da ajiye musu da kayansu ko a sayar a sayar a ajiye musu kuɗi in kuma kaya ne wanda bai zai sayu ba kuma zai iya lalacewa sai a musu sadaka da shi shine eh ba ga ka ba nan ne amma kana nan ka sai waye bismillah Eh, eh, eh, eh wani mutum ne ya rasu sai aka cigaba da karɓar salarinsa har shekara biyu wanda yake shugaba a ofis ɗin ya ce za a ci gaba da biyansa amma za a dinga bashi shi wani fasantin wannan haramun ne duk wanda ya rasu ai salarinsa ya tsaya aikin me yake za a bashi salari sai je ka sai a kai ticket of birth abin nan date nasa da aka aje a tabbatar da ya rasu a cire masa haƙoƙinsa da suke nasa amma ba za a ci gaba da bashi albashi wannan ha'inci ne musulunci bai yadda da wannan ba yawayin ta akwai ne akwai samun wanda yake cewa malam shi yaro ne bai wuce shekara goma sha bakwai ba amma allah ya jarrabce shi da wata irin jarrabawa wannan jarrabawa ita ce yana yawan kallon mata ga shi kuma yana yawan kallon fina-finai na banza a wayarsa kuma eh, wato ina yawan yace yana yawan mafarkin saduwa yace yayi yayi ya daina amma amma ya gagara har ya sai da wayar ma bai daina ba yace sai nan ya ji wa'azin wani malami yace mutum in hakan na damun shi in hakan na damun sa ya dinga yin azumin litinin da alhamis ko azumin annabi dawud yace nayi azumin alhamis da litinin kuma har har ga allah ba zan iya yin na annabi dawud ba amma malam wallahi ban daina ba malam ko za ka taimaka min da wasu shawarwari za su taimaka min don malam har ga Allah ina son in daina laifin nan Allah ya saka malam da alkhairi sai magani babban aka tsallake ka baka na ƙarshen so shawarin da za a baka shine da sama ya bada maganin da in kai amfani da shi zaka warke daga wannan cutar da yake damunka maganin kuma shine ka je kai aure idan kai aure kawai magana ta kare يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لن يستضيف عليه بالصوم فإنه له ويدا duk wanda yake da ikon aure je aure shi zai ritse maka izonka wannan kallace kallacen zaka daina shi zai kiyaye maka farjin ka mafarke mafarken nan da wasu sha'awan ka da kake tarwa duk zai maka maganin wannan abun sai in ba za ka iya aure bane sannan zaka wato ainihin yi azumi akwai wanda ko ya yi azumi ma sha'awar sa tafi azumi kaga tun da kana yi baka daina ba yanzu abin da ya zama wajibi a kanka ko da ko ne ka ji ka kama yi ka samu kai aure tunda matan akwai masu arhaba sai ka aure mai tsada ba domin ka kubutar da addinin ka ka samu ne tsawa a rayuwanka wannan shine babban magani je kai aure don iyayenka ne ma suka hana ka kace ka gaya musu halin da kake ciki kada kai wani boye boye na'am ita shin malam wai mutum zai iya mutuwa kwanansa bai kare ba yace na ji wani mutum ya ce mutum zai iya mutuwa ba tare da kwanansa ya kare ba sai ya dawo a cikin manyan dabbobi ko cikin ƙananan kwari ya ƙarasa kwanakinsa sai ya mutu shin gaskiya ne ko ƙarya ne malam to Allah ya wannan akwai masu wannan aqidan ba aqidan ahlus sunna bane mu'tazila suna da shi da kuma ina ji wasu daga cikin shi'a cewa wai mutum zai iya mutuwa su bai kare kuma zai iya dawowa idan raja to aqida ingantacciya shine kullum wa kullum man mata bi ajalihi wa law qutila duk wanda ya mutu ajalinsa ne ko da kashe shi akai ko da kashe shi akai saboda haka duk wanda kaga ya mutu kwanansa ya kare wannan kuma nassin alqur'ani ne wa ma kana da nassin an muta illa bi idnillah kitaban muajjala ba wanda zai mutu sai da izinin Allah kuma an riga an rubuta lokacin mutuwansa an sanya masa azali kuma in ajalin bai zo ba za ka mutu ba duk yadda ka kuta cikin mutuwa in ajalin bai zo ba za ka mutu ba duk yadda kake gudunta kuma in ajalin ya zo za ka mutu aina ma takunu yudrikumul maut law kuntum fi burujin mushayyana saboda haka dole abin nan wannan ba aqida ce mai kyau kuma ba gaskiya bane tambayar azun din nan na tina an ce dan shekara goma sha bakwai ne to dan shekara sha bakwai yana farkon balagansa ne idan bai tsare kansa daga kallace-kallace ba da wasu tunane-tunane ba zai iya shiga irin wannan hali so da haka dole ne ka dinga wato hana kanka wasu kallace-kallace na mata ba wasu lalle a waya ba da tunanin jima'i ko ta sha'awa dole ka tsare kanka da wannan don a yanzu kana cikin wato ƙuruciyanka ne da sabuntaka na balaga dole sha'awanka za ta iya damunka sosai amma nan gaba kuma za ta lafa nan gaba za ta lafa saboda haka ko da a ce ba ka da ikon yin aure to idan kana so ka kewa kanka wannan kallace kallace da tunani tunani to sha Allah za ka samu sauki zuwa nan gaba kaɗan amma da yin akwai halin auren ayi auren shi ke alheri ce shin malam akwai wata addu'a ta musamman da zan yi domin tausayin zuciyata ya karu saboda na fahimci cewa da na kan ga wani abun tausayi har na yi hawaye amma fa yanzu babu ita mala a taimake shi to ni da ne ta kaje kai ta istighfari wataƙila zunubai ne suka maka yawa sai tausayin naka ya rabu domin tausayi abu ne mai kyau ubangiji ta dace arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi sune ne Allah yake jin tausayin su to amma tausayin da har za ka yi hawaye wannan mutum mutum ne wani zai iya ji tausayin a zuciyarsa amma ba zai hawayen wani kuma zai iya yin hawayen saboda haka yin hawayen ba su ne alaman lalle tausayin naka ya kai inda ya kaiwa amma a wajen wasu kuma yana zama alama ne ga wanda bai saba yin hawayen ba saboda haka hawayen sai nuna lalle tausayin ya kai inda ya kai wanda kuma dama yana yin hawayen to kaga shi ko karamin tausayi ma zai iya hawayen. amma dai tausayi abu ne mai kyau ban san wata addu'a ta musamman ba amma dai gifari yana da mahimmanci don zuciyar mutum in ta ke kashe to kuma ba maganar tausayi a ciki abinda ke kawo kashewan zuciya kuma shine sabon Allah to zanubai sun maka yawa za ka samu matsala sai ka lizinci yin gifari neman gafaran ubangiji su wataala na'am nan. mm hmm. Mm. niya idan ka kulla ta daga lokacin da kai alwala ka zo masallaci ka kabbara ta yi ko kuma sai in ka zo ka tsaya ka sake ayyana ta a zuciyanka matukar tana zuciyanka ba ta fita ba ai dama ayyane take kana zuwa ka ce Allahu akbar ana yi kama in kuma ka manta ta ka sa wani tunani a zuciyanka da ka masallaci dai kai baka iya tina ma me ya kawo ka wannan fa dole sai ka tina me ka zo sai ka halarto da niyan sallan da ka zo in ta azhar kafin kai kabbaran hannu in kai haka baka san ma me sallan me za ka ba to baka da sallah ya zama baka niyya ba kenan mm. wannan kuma ce malam da Allah ya masa karin bayani kan wannan hadisi yace an abi zubair radiyallahu anhu qala سألت جابرا عن ثمن عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم تكم حديثي نقب ليك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفحل رواه البخاري حديثي نفرق مسلم an tambayi manzo Allah sallallahu dangane da samanu sindaur wal wato kuɗin mage da kuma kare sai yace manzo sama an tambayi Abdullah bin Zubair sai yace manzo sama ya hana wannan ya tsawatar akan wannan ma'ana bai halatta ka sai da mage ba shine sunnau kuma bai halatta ka sai da kare ba an haramta cin kuɗin mage da da kare sai kuma hadisi na biyu manzo sun ya hana abun nan samani ko asabil fahal wato shine barbaran karo kaman a ce nan kana da doki wani kuma yana da godiya sai zo ya biya ka kuɗi dokin kai zai barbari godiyarsa don ta yi ciki wannan haramun ne in kana da bujumi wani yana da saniya sai zai biya ka dubu biyar su bujumin ka zo ya yi wa sansa abin nan a barbara wannan shi ma ba halatta ko raƙumi da taguwa duka wannan bai halatta wani za su ma ya hana wannan shi ne asabul sahal na'am wato barbaran namijin dabba na'am yace malam wai wai ya karanta wani abu wani littafi ya ce Allahu laysa lahu fawqun wala tatun wala yamin wala shimal wannan littafi ne na MBDA wanda suke korewa Allah dukkan jihad la fawqa wala tata wala yamin wala shimala na to kuma waye ne wannan ya saba gidan ahlus sunna yawa ka kore Allah gaba ɗayansa baya sama baya kasa baya ina baya duk ka kore shi saboda haka dai aqidan ahlus sunna ba za a shiga cikin irin wannan abinda aqidan ahlus sunna shine wa al-qadiru fawqa ibadi yana saman bayin sa kai kaga bayin sa suna kasa da shi dan kace bayi da babu wani abu kasa da shi kaga ka kore wannan wannan aya duk kwakulo nan kwakule kwakulen irin na yan bid'a yace malam wai wasu surori ne ake karatun su ranakun litinin laraba juma'a da lahadi ban san su ba wanda yake cewa eh, mutum ne yake da yan power sai ya samu wani aiki da federal government sai ya bawa wani wannan aiki na yan power ya ce su wai su dinga raba kudin wato eh, karantarwa da ake turawa eh, wato aje a yi ana biyan mutum dubu talatin a matsayin haka ya ce ya ce malam matsayin haka ya tura wani ya ba shi wannan aikin amma kuma yana rage masa wannan kuɗi inda ana ba da fawa a matsayin an ɗauke ka aiki ne to wannan baya halatta domin sanda aka duba takardunka ka ga cancantanka za ka iya karantarwa kafin a ɗauke ka ida kuma wanda ka je ka tura ɗin shi bai da wannan kwalitin so da ka kaga ba za ba dauki ka aiki ko kuma ka je ka sa wani kuna riba kuna riba kuɗi ba idan ka ka cewa wanda suka dauke ka in kuma yan fawa well fire ne dama an ba ne domin kawai a rage talauci da sauransu to kaga wannan kuma wani abu ne daban ba zan haramta shi ba ya ji abinci ba alan sai wanda yake cewa yana roƙon malam ya sa shi cikin addu'a Allah ya ba shi ilimi ya ce kwatankwacin naka da na alaran banka ko fiye da haka ya ce sannan kuma Allah ya sa shi daga cikin huffaz to Allah ba ka ilimi fi da nawa fi da na ma kuma ya sa ka daga cikin huffaz sai waye na? ta wala wala ah hmm a to ai an sai da maniyin kenan menene dama barbaran aka hana a je a tatso mani a zo a sayar a zo a sa kamar yadda ake na mutane ma ana yi malam wannan duk aiki ne irin nutsuwa, kuma a je a tatsi mani namiji a zo ana sai da shi ana sa shi a kwalba kwalba da suna da albunukul manawiya shago shago banki banki na mani a zo ana sayar ana sa mata suna abin nan suna haifuwa kaga wannan baya halarta. to wannan kazanta ne tunda wannan sama ya hana wannan a da kuɗi ai barbaran ai dama mani ne za a zuwa. kaga ya hana sai da mani ne kenan to wannan baya halatta hmm. wannan yake cewa mutum ne ya zauna da mace zama ba na aure ba har suka haifi yara uku da ita yanzu sai ya tuba sai ya yi nadama to yanzu dai suna da yara uku ya ce shi yanzu iya aurenta eh, idan suka tuba ai istibra'i zai iya aurenta insha Allah yayan kuma ya ci gaba da renon su zai samu lada amma ba ƴaƴansa bane ba su gaje shi saboda alwaladu lil firash miji shi yake da ɗaba kwarto ba walil ahiril hadar shi kuma kwarto ko kuma mazinaci shi sai dai a kaskanta kawai kaskanci ne nasa amma ba ɗaba nan na'am hmm. to Allah fi da shi daga yanayin da yake ciki alakwata na'am a ah. ah. ah. eh. eh. kai tambayanka daban ne Eh, ya halatta mutum ya so wani bujumi daga kasar waje zai sa a cikin shanunsa ta musu barbara har su haifi irin wannan shanun wannan halal ne amma shi wanda yake faɗa mani ne ake sowa daga kasar waje a zuwa ana sawa wasu shanun wannan bai halatta ma shi shi kenan a gane ƙarshe nan malarun za kuma sanu na a to itatuwa kan ai ba hana ba kilili kenan ai wannan na itace barbaran itace kamar dibino namiji da na mace a haɗa musu barbara to ai ya halatta ai wannan wannan bai shiga cikin na abin nan na dabbobin ma ai halal ne in ba sai ya za a yi ba yawa amma na itace in ka so namiji ka zo ka goga da mace wannan ba a hana ba don ba fahal sunansa ma wannan kilili sunansa ana ce masa abin nan na manta sunansa da larabci manzara sama ya samu mutanen madina suna yi dibinan su da kyau da ya zo suka ce me yasa suke suka ce ai ba zai ya manya ba in ba yi wannan barbaran ba to sai manzo sun ce a'a ku bari zai yi sai kuma da ba a yi ba sai bai ya'ya manya ba daga nan sai to duk shekara ku ci gaba da yi antum alam bi umuri duniyakum ko kuka ci ko kuka fi sani al'amuran al'amuran duniyan ku to wannan shi ake ce masa kilili wannan ya halatta na'am hmm. Allah sarki akwai bako da ga kamaru wanda ya zo ya yi fama da jinya mai masa addu'a Allah ya kara masa lafiya muna tare da shi a nan Allah ya kara masa lafiya Allah mai da shi gidansa lafiya kawai wanda suka buƙaci addu'o'i da wannan ban Allah da ke cikin kunci Allah mai da Allah fi da shi daga kuncin da ke ciki so ya ba ne kace masu neman addu'o'i dai duka Allah biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wanda talauci yake addaban su Allah ya yi musu talauci Allah bunƙasa 'yan kasuwa harkokin kasuwancinsu manoma Allah ya yi albarka wa nomansu masu kiwo Allah ya yi musu albarka 'yan ma'aikatan gwamnati Allah ta'ala ya tsara musu albarka aikinsu da promotion da albashi irin addu'an da kuke so a ke gina na gana ta amin amin din da to Allah ya amsa mana اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك اما سواك اللهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين